Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ya saba kawo muku lamarin bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi kama daga gadon marayu da ma'aikata da aka sallama daga aiki ko hana su haƙƙinsu ba bisa ƙa'ida ba da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau, shirin ciki da gaskiya zai shiga ƙaramar hukumar tsakiyar Abuja Amak, inda kamfanin zuba hannun jari na ƙaramar hukuma, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukuma Abdullahi Kandido, ya amince aka bai wa ɗan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina jeri uku na shagunan kasuwa. Da kowanne ke ɗauke da shaguna arba'in kuma duk jeri zai lashe sama da naira miliyan arba'in da hudu, da jimlar kuɗin kusan naira miliyan ɗari da talatin da biyar. An ba da kwangilar tare da buga hatimin amincewa tun watan Janairun 2018, amma har yau ba a ba damar gudanar da aikin ba. Haka nan Muhammad Umar ya kashe wasu kuɗaɗe da aka amince na tsare-tsaren gudanar da kwangilar ne, sama da naira miliyan goma waɗanda aka yi amfani da su don ayyukan jam'iyyar APC. Bari dai mu fara jin ta bakinsa. Uh, sunana Muhammad Bello Umar, kuma ni ne chairman na Fahazata Nigeria Limited. Yi mana bayani akwai takardu da na gani a wajenka waɗanda suka shafi wani korafi da ya shafi ba da wata kwangila a ƙaramar hukumar Abuja da aka fi sani da Amak wato ƙaramar hukumar cikin gari me faru ne? a Wato abin bakin ciki abin takaici shine a ita Amak uh, ta ƙarƙashin wani subsidiary nasu ana kiranta Amak Investment Company. suka ba mu ginin wasu kasuwa a kuje wani sabon wuri da suka bude a kuje to bayan da suka ba mu wannan ofa cewa sun ba mu blocks guda uku na gina shaguna to uh, kafin wannan lokaci sun nuna mana suna da bukata akwai wani program da za su yi na a jam'iyyance a siyasance so suna bukatan wasu kuɗi wurinmu to mun ba su kuɗi a madadin wannan kamfani kuma daga ƙarshe suka ce mana to ga kwangila za su bamu amma wannan kuɗin da muka bar shi ne na processing fee na wannan kwangila ɗin to mun yadda kuma sun bamu ofa da suka bamu ofa sai muka nemi da kai mu site to kai wa site ɗin ne kuma ta zama rikici kullum a ce za a kai mu site kuma yanzu shekaru hudu kenan sama ma da hudu ba kai mu site ba ga takardu a hannunmu ba an bamu mu site kuma aka sake neman wasu kuɗaɗe wurinmu mu cewa za a yi documentation mun ba da wannan kuɗi muna ta jira a kai mu site ba kai mu site ba kyar ma aka yi da muka yi sanin contract agreement mu sanin contract agreement da wayannan kamfani namu na ta Nigeria Limited kuma uh, sun sa hannu mun sa hannu duk da wannan mun ci a kai mu inda za mu fara aiki ba magana shekaru suna ta tafiya uh, daga ƙarshe da muka ga cewa tafiyan tana tafiya kuma babu wani ci gaba a ciki domin muna yi da shi isyaku baba ne shi party chairman na apc na abuja municipal to sai muka nemi da shi kaɗai muke magana da shi kuma shi ba uh, yana aiki ne a gonatance a abuja municipal area council ba a'a shi yana ɓangaren fati ne menene gaskiya shin wannan ba yaudara ne tsakaninmu da shi ba shin wannan ba fuwanna ne ke so mana ba to dai wannan sai shira mana mitin. Zai Muhammad Bello Umar ah, shi Baba Ishaq da kake magana shugaban jam'iyyar APC na Abuja ya yi shigo wannan magana tun da ka ce wani kamfani ne na ita karamar hukuma. a matsayin shi ne shugaban jam'iyya na Abuja Municipal Area Council shi ya neme mu da cewa akwai ayyukan da za su bada kuma akwai wanda aka ba jam'iyya aka ba fati. To na wajen bangaren fati ne yake so mu mu yi mishi inda ya shigo kenan shi ya neme mu kuma ta wurin shi ne wannan takardu muka karba ta wurin shi ne suka karbo abubuwan da za su yi lanci na a jam'iyyance a karman hukuma ta municipal inda ya shigo magana kenan to daga nan me faru to lokacin da kamar da ne bayani a baya cewa da mun nemi mun nemi a kai mu said, mu ga wurin ba a kai mu ba daga nan muka shiga zargi ta shigo ciki muka sa shi gaba muka sa shi gaba muka sa shi gaba daga nan sai ce to abinda za a yi shine sai mu ga ciyaman na karamin hukuma shi wato abdullahi adamu wato kandido so ya shirya mitin na farko muka je muka zauna da tashin shi wannan ma wani irin aiki ne aka yi niyyar ku da ba a kai ko wajen aikin ba aiki ne na gina shaguna guda arba'in arba'in kashi uku so aka ba mu wannan aka ce za mu gina shi a kuje ba su kai mu wurin ba amma sai muka yi bincike domin shi ɗaya daga cikin totin kamfanin wato shi kabiru na sashi ya je bincika ya je ga lallai akwai inda ake aiki a kuje sai muka je da shi ni da shi muka je wurin muka duba muka ga ana ayyuka aka ce eh na abuja municipal ne council take da wannan wuri to amma mu kuma gashi an ba mu takarda ina ne za mu aikin ba wurin ba mu san inda za mu aikin ba ba mu san ina za mu fara ba mun yi mun yi mun gashi an ba mu ofa na farko gashi an ba mu contact agreement na biyu amma ina ne za a aikin ba mu san wurin ba ya kamata a ce to shine sai muka koma wajen shi e, shi Ishaku Baba a matsayin shi na party chairman na Abuja Municipal Council muka ce mishi to wannan takardun da kuka ce an ba ku na party mu ko a kai mu wurin ko kuma ba mu yadda ba abubuwan da kuka karbo kuka ce za ku yi aikin jam'iyya ne da kuma processing fee muna son a dawo mana da shi. to daga nan ne magana ta ɗauko magana sai kai wajen shi abdullahi adamu wato kandido shi shugaban karamar hukuma na abuja municipal shugaban karamar hukuma abdullahi kandido ta hannun shugaban jam'iyyar apc na abuja ya yi ƙoƙarin sauya kwangilar da ba da wata dan a warware wannan takaddama amma abin bai yiwu ba ga dai yadda shirin ciki da gaskiya yi da shugaban jam'iyyar na apc na abuja da farko dai a lokacin da aka fitar da aikin nan akwai wani subsidiary na Abuja Municipal Area Council da ake kira Amac Investment and Property Development Company. To shi Bello being uh, somebody close to me, akwai ayyuka da aka ba 'yan jam'iyya da kuma leaders na jam'iyya. Wanda ka san naturally kuma irin wannan aka bayar wasu suka lizin ma wanda yake da halin yi in ya so suya tallame su da nasu a uh, percentage which na san ka sani ma nasu. eh ana yin haka yawwa to based on that aka yi hakan har aka ba shi awon leta aikin ba wai fake bane an ba da awon leta an ba da bill of quantity komai an ba shi eh shi ma ya ce sun ji an kai su har wajen filin aiki har site har eh, site ya je ya ga a kuje ya ga site everything wanda ina gaya maka about uh, 40% of aikin an yi shi ana ba individual ne eh, haka suna zuwa suna ginawa ana biyan su so in the course of compensation sai aka samu problem between shi developer um, amak ipdc din da kuma owners na land sai aka yi in aiki ina gaya maka iri irin alhaji bello sun kai at least kamar 50 to 70 a wurin wanda su developers ne duka it is not peculiar to him alone wato abin ya ma rutsa da mutane da dama da mutane da dama man nasiru da mutane da dama ya nutsa wanda a yanzu haka if you have anybody you can just him akwai site din an tara ayyuka duka kuma abin da ake kira zalunci ma nasiru shine yanzu ka ban kuɗin mota ban baka mota ba amma idan na kawo maka mota a long line ta samu matsala magana ta koma na baka mota ta baka matsala amma ba wai na cinye kuɗin mota ba ko ko saboda Allah wallahi ina ga mama Nasir akwai wanda 100% sun yi completing aikin amma abin ya zo da rikici aka sile wurin quite frankly kam shekara uku kuma ba a samu an yi resolving wannan particular matsala in ba ba yi ba sai dai neman another way da za a yi a yi resolving don a ci gaba da maintaining mutunci da zumunci. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura a inda muka tsaya. Har ma mu shiga hukumar yaƙi da cin hanci ta jami'an gwamnati ICPC. don jin irin rawar da wannan hukuma za ta taka irin wannan takaddama. Ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati. Don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'in gwamnati yana da 'yanci ya kawo ƙara. Kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba. ko da a ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan najeriya zai iya amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi. sai akasance zance da wannan shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu don sauraron ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen muku wannan shiri musamman ma Nasir ya Kaya. Nisar fila hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya.